Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 12 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai. To Ibrahim gwamnatin Biden ta ce za ta sanar da shirin tallafawa ayyukan gine-gine a kasashe masu karanci da matsakaitan samun kudaden shiga. Shirin da aka zayyana domin adawa da shirin China na gine-ginen hanyoyi a fadin duniya. Ma'aikatar kiwon lafiyar India ta faɗa a yau Asabar cewa an samu sabbin kamuwa da COVID-19 da 332 sa'o'i 24 da suka wuce, adadi mafi karanci a cikin kwanaki 70. kana ma'aikatar kwastam na kasar thailand sun kwace bindigogi da harsashai da aka sayi karkashin shirin ragowa na 'yan sanda da sojan thailand aka shiga da su kasuwa kan iyakar myanmar lamarin da ke kara fargaba sabuwar hada-hadar makamai ka iya tada fitina bayan juyin mulkin myanmar kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari gidan kakakin majalisar dokokin jamhuriyar niger wannan yana wani lalli ya kamata umɗame wandunan mu za kuma a ji cewa yayin da najeriya ke hidimomin ranar dimokuraɗiyya har yanzu tana fama da matsalolin tsaro ni je daji mun kaje mun ka tsinto gawakin mutane nan guda guda wajen gawa goma sha shidda na ɗaya muka fata allah ji kansu sannan za a ji cewa yayin da hukumar zaben najeriya ke shirin tantance sabbin wuraren kada ƙuri'a a faɗin ƙasar wasu sassan arewacin ƙasar sun fara kokawa kamar kowace ranar asabar yau ma babu makeri na tafa da shirin na nasa na a dawo lafiya kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeli. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta ce za ta sanar da shirin tallafawa ayyukan gine-gine a kasashe masu karanci da matsakaitan samun kudaden shiga. Shirin da aka zayyana domin adawa da shirin China na gine-ginen hanyoyi a faɗin duniya. a yau asabar ne za a kaddamar da shirin da aka masa lakabi da sake gini mai inganci ga duniya tare da kawayen amurka a wurin taron kolin g7 a cornwall a ingila za a tafiyar da shirin ne akan inganci da adalci da kuma dorewa in ji wani babban jami'i shirin belt and road initiative na china wani babban aikin gine-ginen ci gaba ne da beijing ta kaddamar a shekarar 2013 domin zuba jari a kasashe kusan saba'in wannan shirin yana da matukar muhimmanci ga manufofin harkokin wajenta jami'an na amurka sun ce sabon shirin zai tattaro da masu zuba jari masu zaman kansu da za su saka makudan kudade na triliyoyin dala wurin tallafawa ayyukan gine-gine da ake da bukatar su a kasashe masu tasowa yayin da ayyukan za su kai matsayi na darajar kwadago da muhalli da kuma tabbatar da adalci ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta faɗa a yau asabar cewa an samu sabbin kamuwa da covid-19 84,332 sa'o'i 24 da suka wuce adadi mafi karanci a cikin kwanaki 70 a yau asabar rasha ita ma ta samu sabbin kamuwa 13,510 a cikin wuni guda da ya gabata sama da dubu guda ne aka sanar a jiya juma'a cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar john hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau asabar cewa adadin kamuwa da cutar a faɗin duniya ya kai miliyan 175,200 amurka dai ita ce ke da miliyan 33,400 da kana indiya na biye da ita da miliyan 29,300 da ita ma rasha ta zarce miliyan biyar a cewar john hopkins babbar kungiyar likitoci a birtaniya ta kira ga gwamnati da ta jinkirta aniyarta ta ɗage dokokin kulle na coronavirus yayin da sabbin bayanai ke nuni da sake barkewar cutar mai saurin yaɗo ta delta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatan kwastam na thailand sun kwace bindigogi da harsashai da mutane suka saya karkashin shirin raguwa na 'yan sanda da sojojin thailand aka sulale da su zuwa kasuwa akan iyakar myanmar lamarin da ke kara fargabar sabuwar hada hadar makaman ka iya tada fitina bayan juyin mulkin kasar sojojin myanmar sun kwace mulki daga gwamnatin farin hula abin da ya tada jirin zanga-zanga ana murkushe jama'a kana ya tado da rikice-rikicen kabilanci da suka ɗallafa a cikin ƙasar yayin da masu fafutuka ke arcewa zuwa sansanonin horar da masu riƙe makamai jama'an iyakar thailand suna jin tsoron cewa tashin hankali a makwabciyarsu ka iya haddasa kasuwancin makamai har ya ketare iyakar zuwa cikin ƙasarsu. su An jima kaɗan babu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindiga suka kai hari gidan kakakin majalisar dokokin kasar Sani Umaru inda suka harbe dogarawan tsaro har ɗaya daga cikinsu ya mutu. Sulabar ma gare ka. maharan waɗanda su biyu ne suka zo akan babar guda sun fara ne da buɗe wuta a kan jami'in tsaron da ke kofar gidan kakakin majalisar dokokin ƙasa alhaji sain umaru da ke unguwar kubiya ta birnin yamai kamar yadda mai magana da yawon kakakin majalisar usaini salatu ya yi wa manema labarai karin bayani Hier, 9h du matin, le domicile du président de l'Assemblée nationale a ta attaqué par des individus sur moto. ya ce jiya wajejen karfe ɗaya na dare wasu 'yan bindiga da ke kan babur sun kai farmaki a gidan sayan umaru kuma isowar su ke da wuya suka buɗe wuta kan jami'in tsaron da ke sintiri a kewayen gidan wanda a take ya rasu sannan suka kewaya ta bangaren babbar kofar gidan nan ma suka harbi jami'in tsaron da ke wurin harbi hudu suka yi masa amma kawo wannan lokaci da nake magana da ku muna yi wa allah godiya bai rasu ba yana eh, can asibiti kwance daga bisani eh, sun yi kokarin eh, arcewa da motar jami'an tsaro toyota pickup amma ba su yi nasara ba. Da ne dai aka kaddamar da bincike don gano zahirin abubuwan da suka faru. ya ce ba wanda ya san musabbabin kai wannan hari saboda haka bincike ne kawai zai iya ba da damar sanin suwaye ne yake da hannu meye ne dalilin kai harin iyaka abinda muka sani an kai hari an kashe jami'in tsaro guda an jiwa guda rauni eh yayi eh faruwar wannan al'amari ya sa wasu mazaunan birnin ya mai soma jan hankulan hukumomi da al'ummomi baki daya a kan batun tsaro a birnin ya mai inda ya wuta unguwanni da dama a wasu lokutan kan zama babban jidali abdulrazak ibrahim na daga cikin 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro wannan yana wurin lalli ya kamata in dame wandunan mu kuma zani ni in kwanye donan damar domin mu tambayi hukumomi da ya kamata su saka duk matakan da ya kamata ya kamata ce duk angon da ke da nisa da nyamai a sa mata jami'an tsaro wala Allah masu saka ido ne ko kuma masu zagaye ne wanda za su zama awa uku ko awa biyu sannan wasu zo zana bayan su amma in ba haka ba wallahi ka irin ga ɗan ka soma wallahi ba sai zai kariya ba shi tsaro abunan da na harko kamata bayan Wannan shi. ne karo na biyu da ake kai hari a gidan shugaban jam'iyyar MNCD nasara Sain Umaru a ƙasa da shekara guda kuma wani harin da aka kai a gidan wata kwamishiniyar hukumar yaƙi da cin hanci a watan Fabrairun 2020 da ke unguwar Basura ta nan Yamai ya yi sanadin mutuwar jami'in tsaron da ke kare lafiyar wannan mata. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga babu makeri da ci gaban labaran duniya. amurka ta taimaka wa ukraine wurin bunkasa sha'anin tsaronta inda ta sanar da taimakon tsaro na dala miliyan 150 kasa da mako guda kafin shugaban amurka joe biden ya gana da shugaban rasha vladimir putin a geneva a jiya juma'a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar da taimakon a matsayin shirin taimakon tsaro da washington ke baiwa ukraine tana mai cewa ta ci gaba da ba da taimakon ne saboda kiev ta tabbatar da wasu sauye-sauye da suka dace shirin taimakon ya haɗa ne da makaman kamo a tilali da wasu na'urorin kakkaɓo makamai da na'urorin sadarwa da na'urorin yakin zamani da kuma kayan kiwon lafiyar sojoji shirin taimakon zai ba da horo domin taimakawa inganta kariya da kuma karfi a tungar sojan saman ukraine taimakon wani bangaren gudunmuwar dala miliyan 275 ne ga ukraine wanda aka tabbatar da shi a cikin kasafin kuɗin pentagon a shekarar kuɗi ta 2021 a ƙarshe da sanyin safiyar yau asabar 'yan kasar algeria suka fara kada kuri'a a zaben wuri na 'yan majalisar dokoki bayan shekaru biyu da aka kwashe ana samun fitintinu ko da yake masu fafutukar kafa demokuraɗiyya sun yi kira da a ƙaura wa zaben zaben 'yan majalisar dokokin shine na farko tun bayan da aka haɓarar da shugaba abdulaziz bouteflika a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru 20 yana mulkin kasar wanda ya huskanci zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan yi da kuma danniya suko jam'iyyu masu biyayya ga gwamnati sun yi kira ga jama'a da su ɗunguma rumfunan zaben da suka kira mafi muhimmanci wurin maido da zaman lafiya an kira zaben wurin ne yayin da shugaba abdulmajid tibun ya yi alkawarin samar da sabuwar algeria batun da ya ja hankalin matasa da ma wasu da ba sa siyasa suka shiga takara sama da 'yan takara dubu ishirin ne suke fafatawa akan kujerar majalisa 407 sama da kashi hamsin cikin ɗari na wannan adadin ba su karkashin wata jam'iyya kana saura kuma suna wakiltar jam'iyyunsu ne a zaben a gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake waiwayar rahotanninmu wannan karan najeriya muka nufa inda yayin da kasar ke hidimomin ranar demokaradiyya take kuma fama da matsalolin tsaro muhammad nasir gare ka shekaru 21 kenan demokuraɗiyyar najeriya na gudana ba tare da katsalandan daga soji ba abin da ya sa wasu 'yan kasar ke murna zagayowar ranar ta demokuraɗiyya sai dai harshen tsaro da ya ce kasar ya jefa rayukan wasu al'ummomi cikin tashin hankali abin da ya sa su kam doki suke nema daga hukumomi a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin kasar. karamar hukumar mulkin yan engaski inda ba a wuce mako biyu ba da samun ibtila'i wanda ya sanadiyar rashin rayuka fiye da ɗari ɗaya al'ummar yankin sun sake samun kansu cikin wani yanayi na tashin hankali wanda suka ce ba su saba ganin irinsa ba mahara ne da aka kiyasta yawan su da cewa sun kai mutum dubu daya sanye da kayan soji suka yi daren mikiya a wasu ƙauyukan yankin su fasa shaguna su kwashe kaya su kwace babura da kuma shiga gidaje suna ɗaukar duk abin da suke bukata. Na nemi jan bakin shugaban karamar hukumar Abdullahi Buhari Wara amma ya ce ba abin da zai ce akan wannan matsalar. Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi amma kakakinta DSP na fi Abubakar bai karɓa kiraye-kirayen da na yi masa ba. Na kuma samu zantawa da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Yawuri Shanga da 'yan gaski Dr. Yusuf Tanko Sununu wanda ya maganta da cewa. Matasa ne da suke rike da manya-manyan bindigogi suka shigo cikin ɗaruruwa suna shiga sun bi gida-gida ina akwai shanu su kora in babu shanu su shiga ɗaki a basu kuɗi su anshi waya sun tara shanu da dukiyoyi masu ɗimbin yawa sun wuce da su kuma akwai halbin mutane da suka yi wanda ya kaga wannan tashi hankali ne da yake ba mu taɓa ganin sa ba kwaran gaske. Dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Adamu Muhammad Birnin Yawuri shi ma ya maganta akan wannan matsalar. Mutane da yawa sun firgita wasu an fi gida gida an shi abin da suke sun taso wasu sun dawo nan cikin niyawari muka saukar da su a nan firamare na school din niyawari wasu kuma sun wuce zuwa garin yalwa da sauransu. a jihar sokoto kuwa mahara ne suka hallaka mutane a yankin raba yankin da ke fama da yan bindiga a cewar shugaban 'yan sa-kai na yankin lawali dan daddo an zo an ci min ga barayi na sun zo bakin garin mu suna kura shanu muka je muna bai da sawun wasu har gidajen su lokacin da muka hita daga cikin gidan akwai tsoho bai lata da ta gaya mana sun ce mana yan maza muke mu tarar da su ga su can bakin rahuna to kada mu jiyu sai ga su dai sun zo sun jira kanmu ni kuma ina jin tsoro su zo gare mu su kare mu ba mu taba su ba sai na yi halbi ni halbi mutum uku cikin su sai muka bi da gudu suka bi dai yaran suna halbin su suna kabbara mu kuma sai muka samu rahi mu hudu sai muka je muka boye kansilan mazabar mai kujera inda matsalar ta faru ya maganta akan wannan lamarin ni ni fara hita matsayina ina kansila ni je daji mun ka je mun ka tsinto gawakin mutanen nan guda guda wajen gawa goma sha shidda suna nan mun an yi zana'izar su na ɗaya muka fata Allah ya ji kansu. Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun amma kakakinta ASP Sanusi Abubakar bai karɓa kira na ba. Duk waɗannan matsalolin suna faruwa ne lokacin da hukumomi ke kirarin cewa suna samar da jami'an tsaro don kare rayuka da dukiyoyin jama'a amma kuma rayuka da dukiyoyin sai salwanta suke yi sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad har yanzu muna Najeriyar. inda yayin da hukumar zaben kasar ke shirin fara tantance karin wuraren kada kuri'a a faɗin kasar wasu sassan arewacin kasar suka shiga kokawa kan rashin amfana da wannan damar daga kano ga mahmud ibrahim kwari da rahoton Aikin fadada akwatunan zaben wadda aka kammala a watan jiya na Mayu na bukatar shigar da masu ruwa da tsaki ta hanyar al'ummar yankuna da garuruwa su bujiro da bukatun kara musu akwatunan jefa ƙuri'a kamar yadda yake kunshe a daftarin hukumar ta INEC. Jihar Kano ba su nema ba jigawa ba su nema ba da wasu jihohi ma na nan arewacin Najeriya wanda abu ne da bai mana daɗi ba za a karamar jiha irin su bayelsa a bangaren kudancin Najeriya duk sun nema an kara musu. su kuma hukumar zaɓe ta kare kanta da cewa babu wanda ya rubuto a rubuce kuma zahirin gaskiya mu ma a matsayinmu na 'yan kungiya mun ji ciwon wani abu dan ni dai na san bamu rubuta ba kuma na da yawa da muka tuntuɓa babu wanda ya rubuta a rubuce ita kanta hukumar zaɓe tana da matsala ba ta yaɗa bayanai kan ka'idodin gudanar da aikinta. Comrade Abdulrazak Alkali kenan daraktan kungiyar Ocean mai aikin wayar da kan jama'a kan harkokin zaɓe da sauran lamuran dimokuraɗiyya. Da alama shi ma sanata Masuudu El Jibril Doguwa tsohon wakilin mazaɓar Kano ta kudu a Majalisar Dattawan Najeriya bai ji daɗin rashin kasancewar Kano a jerin jihohi ashirin da biyu da suka nemi ƙarin akwatunan zaben ba. Da abin da za a yi kamata a dinga saka mutane a ciki. Gari na na doguwa misali a mazaɓar da take ta mahauta akwai akwatuna wajen guda uku waɗanda a takaice kowanne akwata akwai fiye da mutum dubu ɗaya da ɗarura waɗanda suke jefa ƙuri'arsu a cikin akwati ɗaya ai kaga irin waɗannan ake ƙoƙari a ce a raba amma yaushe ne aka aiko mutane suka zo aka waye musu da kai cewa ku nemi buƙatar a raba wannan akwatunan. ƙoƙarin jin ta bakin ofishin hukumar zaɓe ta inec a kano ya ci tira amma kakakin ofishinta na jihar jigawa mr john kaiwa ya ce. a nan jigawa mun samu gagara A Jigawa garuruwa ne ne suka nema kamar yadda ka'idar ta shimfiɗa cewa a community za su nema a faɗaɗa musu akwatu. Eh ba lalle community sun nema ba duk inda kuma zaɓi ta ga akwai cunkusun jama'a. Hmm. Dama tunanin da aka yi shine aka yi aiki in mun ga wannan wurin akwai cunkusu ko kuma akwai jama'a da yawa sai a raba ta. don ta samu akwatin ta samu akwatin ta zama ta samu cin gashin kanta. yanzu haka dai shalkwatar hukumar ta INEC a can Abuja na nazarin rahoton aikin karin akwatunan zaben da aka yi a dukkanin fadin Najeriya kafin amincewa da shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Nasir Zaharaddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullu akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya. musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata wanda ya sanadiyar mutuwar babban hamsan sojin najeriya ibrahim tahiru da wasu jami'ai bakun namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a najeriya ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyara jiragen a yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tinkari batun cin hanci da rashawa a najeriya wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a kasar. tilas a tashi a wani abu abubuwa irin waɗannan ga su nan yawa suna nuna mana cewa ba sai kuma tashi tsaye gwamnatin shugaba buhari sai ta tashi ta wata hoɓɓasa Na tabbatar da cewa ba a rika gurmi wasu abubuwa ba kuma ana zargin akwai wasu mutane a fada shugaban kasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye ya fara tsawatarwa ya kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa. To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa karshe yana yiwuwa ya zo ya kare akan ainihin shugabannin ƙasa. Misali shine a shekarar 2015 da mataimakin shugaban kasa ke yakin neman zaɓe shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi amma aka yi awon arziki allah ya kubutar da shi babu wanda ya ji ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban kasa ya samu to in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban kasa amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a najeriya da za a samu sauki ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba a bangarori na rayuwa a najeriya ya tashi tsaye ya farka daga barcin da yake yi na wato tabbatar da cewa ya wannan yaki da cin hanci da rashawa ya zama shine abin da ya sa a gaba fiye da komai na yanzu ban da harkar tsaro in aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane don da yawa za ka ga akwai kisa-kisai ba wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashin lokacin ba masu akwai mutane da aka kai su gaban efcc ana binciken su amma duk hanyar za ka ga wanda za ka kirka cewa an hukunta su ba su ka da sa yanni dan ya ka gaba to kaga idan ba a hukunci mai tsananin kuma kaga su kasan china ma da an kama da shi yana cin ci da rashin an kisa to waɗannan mutane ba karamin arziki suke wa kasar nan ya kamata a fara da wani abu na ta yi tsakuwa domin a ta ji tsoro. To, a najeriya da sauran kasashen nahiyar afirka da suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar afirka to a najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama menene shawararka a matsayinka na mai sharihi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a najeriya wato shirin kwaikwayo mai koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta amurka ba ba ƙasa ce wadda kullum ba ka ga dubban jiragen sama suna tashi amma sai a shekarar biyar goma baka je jirgi ɗaya ya karkashe daga hanya ba ma ya yi yawa sauka to kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yadda ake tabbatar da cewa an ka'idar ta da jirage to kaga mu a can cikin har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji shi kuma jirgi ba a masa maneji kamar yadda ake wa mota wannan ba ma jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma ai a 'yan shekarun baya musamman lokacin obasanjo an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake kuma idan an duba za a ga yawanci eh akwai kurakuran su matuƙa jiragen su ba amma wani lokaci za a ga cewa muskuran na cewa ba a yi wani gyara ba ne a cikin jirgin. madalla ya karshen tattaunawar mu da Malam Nasir Zaraddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Nasir Zaharaddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za mu fara da ra'ayin shehu adamu rijau bai cewa batun gaskiya ya kamata duk wani wanda bai sani ba ma ya sani cewa a jihar mu ta a wannan lokaci kwata-kwata babu tsaro sai dai tsoro domin dai gwamnatin jihar tamu ta Niger ta nuna cewa lamarin ya fi karfinta saboda haka muna neman gudumawar duk wani mai gudumawar bayarwa domin kashe wutar wannan matsalar tsaro da ke neman babbake mana jiha sai kuma ra'ayin muhammad ibrahim macina daga jihar yoban najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika kisan mutane kimanin sama da hamsin da yan bindiga suka yi a ƙauyen kadawa da ke karamar hukumar zurmi a jihar zamfara abin alhini ne matuƙa allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar wannan farmakin mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani sai kuma ra'ayin abubakar salisu a rikime fatuskum jihar yobe mai cewa assalamu alaikum muryar amurka tabbas yin awon gaba da ɗalibai da malamai a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar kaduna abin takaici ne matuka da kuma allah wadai don haka muna kira ga gwamnatin jihar kaduna da masu ruwa da tsaki cewa ya kamata su gaggauta kubutar da waɗannan ɗaliban da malaman tun kafin 'yan bindigar su tsere da su cikin daji allah kyauta amin sai kuma ra'ayin alhaji umar foreba da adam adam da mustapha mai kayan miya gashiwa da ke cewa fatan alkhairi buɗe makarantar sakandare ta cibo a jihar borno da gwamnatin najeriya ta yi bayan rufe ta shekaru bakwai da sace 'yan makarantar yayi daidai muna fatan allah ya kiyaye aukuwar hakan nan gaba amin shi ko sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tariyar najeriya ce ake sace ɗalibai da malaman kwalejin nuhu bamalli da ke zaria da wasu 'yan bindiga suka yi abin takaici ne ya eh, matuƙa da Allah wadai. Ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasarmu Najeriya amin suma amin. Sai kuma ra'ayin Muhammad Salihu ƙauren na Moda Zamfara da ke cewa al'ummomin yankunan karkara da dama a jihar mu ta Zamfara suna cikin halin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi ga dai kisan gillar babu gaira babu dalili ga yin garkuwa da mutane da karɓar kuɗin fansa ga kuma dai 'yan bindiga na barazanar hana mutane zuwa gonakinsu a daidai lokacin da damuna ke shirin kankama sannan kuma babu wanda za su kai ma kukansu ya musu magani sai dai allah allah ya mana magani da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. gwamnatin shugaban amurka joe biden ta ce za ta sanar da shirin tallafawa ayyukan gine-gine a kasashe masu karanci da matsakaitan samun kudaden shiga shirin da aka zayyana domin adawa da shirin china na gine-ginen hanyoyi a fadin duniya a yau asabar ne za a kaddamar da shirin da aka masa lakabi da sake gini mai inganci ga duniya tare da kawayen amurka a wurin taron kolin g7 a cornwall a ingila za a tafiyar da shirin ne a akan inganci da adalci da kuma ɗorewa in ji wani babban jami'i ma'aikatar kiwon lafiyar india ta faɗa a yau asabar cewa an samu sabbin kamuwa da covid-19 84,332 sa'o'i 24 da suka wuce adadi mafi karanci a cikin kwanaki 70 a yau asabar rasha ita ma ta samu sabbin kamuwa 13,510 a cikin wuni guda da ya gabata sama da dubu guda ne aka sanar a jiya juma'a to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba makeri da ya taya ni gabatar da shirin da hailo haile wanda ya hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri